Shugaban ƙasar Najeriya wato Kashim Shatima ya nemi afuwar musulmai kan kalaman da ya yi a lokacin da aka gudanar ko kuma kafin gudanar da zaben majalisun dattawar ƙasar nan. Kallo